Everybody knows that Nigerians are suffering. Even with the increase, the supply is not even there. And therefore, we are calling on the federal government to immediately reverse. Otherwise, there is no going back. Wani jagoran kungiyar kwadago ta Najeriya kenan a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya wanda ya ce sanin kowa ne 'yan ƙasa na cikin wahala kuma ƙarin da aka yi ba a samun wutan yadda ya kamata yana mai kira ga gwamnati da ta koma kan farashin da don kuwa ba gudu ba ja da baya da matakan gaba da za su ɗauka idan gwamnati ba ta yi yi abin da ya kamata ba. A birnin tarayya kuwa shugaban kungiyar NLC a matakin kasa Joe jero ne ya jagoranci zanga-zangar rashin amincewa da karin kuɗin wutar lantarkin da aka yi a shalkwatar hukumar kula da sha'anin wutar lantarki da ke Abuja. 'Yan Najeriya daga shiyoyin kasar kama daga Kano, Filato, Bauchi, Kaduna, Neja, Legas da dai sauransu sun ce lallai kungiyoyin sun rufe ofisoshin discos amma ba su ga wani tasiri da zanga-zangar ya yi a ƙasa ba kamar yadda za ku ji a bakin wani mazaunin jihar Kano. Wato impact din gaskiya babu wani abu tunda mutane ba su ba su goyon baya ba na daya. Na biyu sun yi limitin kansu ne offices na KEDCO kuma da suka je wajen ma kamar piketin suka yi na wani dan lokaci ko a dan sa ganye a dan yi wake-wake mutane ba su ma damu ma da abin da ake yi ba gaskiya. Bai tasirin da su kansu kai tsammanin zai ba. Sai dai sakataren tsare-tsaren kungiyar NLC Comrade Nasir Kabir ya ce. Zan ce alhamdulillah wannan zanga-zanga ya yi tasiri ko makaho dai ya zo wannan guri ko yake Abuja da sauran jihohi ya san wannan abu ta yi tasiri tasiri dama wannan hukunci ne da muka ɗauka cewa mun ba gwamnati wa'adin kwana uku da lallai lallai sai an cire wannan zalunci da aka wa 'yan Najeriya na karin wannan wuta to amma a sai zamana har abin da ya kama ijiya ba mu ga abin da ya canja ba to shi yasa yau muka zunduma wannan zanga-zanga na kasa baki ɗaya inda duk wani ofishoshi da kika sani na wutar lantarki a 'yan Najeriya sun shaida mun tsaida duk wani harkokinsu most especially NERC din nan duk mun rufe su kuma babu wanda ya aiki a ina mai tabbatar mu 'yan Najeriya cewa wannan abu ba karamin gagarumin nasara yi ba tunda ita gwamnatin ai ta san me muke nufi kuma sun ga wannan zanga-zanga ta lumana ne amma kuma mun jaye duk ma'aikatanmu ko mun tabbatar da cewa babu inda aka yi aiki to haka kuma za mu ci gaba da wannan abu sai dai idan wannan hukuma ta fito ta jaye wannan zalunci da aka yi ma mutane wanda idan muka yi shiru ba mu san nan gaba me za a tashi a gaya 'yan Najeriya ba. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma shugaban kamfanin kasuwanci da zuba jari na GITC Malam Baba Yusuf ya ce tasirin da kungiyoyin NLC da TUC ke yi ya ragu kwarai. Magana zanga-zanga da ƙungiyoyin kwadago na NLC da TUC suka yi a yau don game da neman daƙile wannan ƙarin kuɗin lantarki da ma'aikatan da suke ba da kuɗin lantarki a ƙasa suka yi. Za mu gani amma yawanci mu sani cewa tasirin NLC da TUC ya ragu kwarai da gaske a shekaru da suka wuce zuwa yanzu saboda ana zargin su da haɗa kai a bayan fage da gwamnati idan suka yi wannan kurari daga baya ana ganin sukan ɗan yi samu wata ƴar yarjejeniya ta bayan fage wasu ma har ana zargin su da karɓan wasu kuɗaɗe sai su yi shiru kuma abin ya zo ya wargaje shi dai talakan Najeriya ci gaba da wahala. To saboda haka su dai NLC da TUC ina kira gare su kada su bari lokaci ya kai zummar al'umma su gaji da su a rena su gwamnati kuma ta ga ta gama sa su a cikin wani hali na ba za su iya ɗaukan su ba kuma a wani ɓangaren ana ganin suna sa hannun su harkar siyasa saboda haka a siyasance sun ɗauki wani sahu shi ma yana kawo musu tsaiko. Idan ana iya tunawa gwamnati ta sanar da janye tallafin da take baiwa ɓangaren wutar lantarki da kuma ƙarin farashi akan tsarin band ne a farko-farkon watan Afrilun lamarin da ƙungiyoyin kwadagon suka nuna rashin goyon bayan su a kai ya kai ga fara zanga-zangar na yau litinin a faɗin ƙasar. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.